قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون فقالوا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 وأرضى منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذاك يوم لهدي وتتلاتي da ishirin ga watan ramadan bayan ya annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina biyu. sannan kuma ita ce lahadi ta kusa da ƙarshe a cikin wannan wata milawa mana daga wannan lahadin kuma zuwa ta lahadi to shi kenan mun gama lahadin da suke cikin wannan wata mai albarka to ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira ya ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi tun kawo mai riska ta riske ita ce mutuwa ya Allah muna ka wannan kwanaki goma da muka shiga tabbas sun fi kwanaki 20 da suka wuce a baya albarka ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi ka kama hannayen daga aikata dukkan wani aiki da shari ya Allah muna roƙonka ka ji tausayin mu ka agaza mana ka sa mu cikin bayan Allah da ka yanta su daga wata zuwa aljanna ya Allah muna roƙonka ka ji kan mahaifan wanda suka rasu wanda suke duniya muna roƙon Allah ta wata ka kai rahama cikin gabarunsu wanda suke duniya Allah muke roƙo ka rawar su lafiya Allah kana albarka rayuwarmu ya Allah muna ka saka wannan rawaban nan da wani nan kwanaki da muke ciki su kasance mafi alkhair rawaban da muke a rayuwa ka saka ranar da rawu koma zuwa gare ka ta kasance cikin mafi alkhairu a kuma duniya da aka yi kuma ya dace da biyu ga watan biyar miladiyar ta shekara 2021 wannan muke roƙo ila ta damu duniya da naira tafsirin littafin allah da muke ajiye mu tsaya kan aya ta goma sha biyar inna ma amwalukum wa auladukum fitna amma da mu ƙara karantawa daga aya ta sha hudu لم كان تعبد إمام القرطبي رحمة الله عليه كاو أكيد تابش الجامع لأحكام القرآن ذاك ما ذاك ما رسول يا أيها إن من أزواجكم وأولادكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا

Allah ke cewa ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda kun imani mana wannan na cin kiraye kiraye da Allah subhanahu wataala yake wa masu imani Allah subhanahu wataala ya fara kira ne daga suratul baqara ya ayyuha allazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u sana Allah subhanahu wataala ya kullu kiran da wasu imani ya ayyuha allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to da haka wannan tana cikin dai karshe karshen kiraye kiraye da Allah subhanahu wataala ya wasu imani bayan wannan kira biyu rage ga wasu imani Allah ke cewa ya ayi wallazi na amanu ya ku wanda ku imani da Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu lalle cikin matayenku da 'ya'yanku to akwai abokan gaba a gare ku fahdharu ku kiyaye mana kenan ba duka matayen ba ba duka 'ya'yan ba da suke abokan gaba Allah ke cewa in sahu idan kuka yi afuwa akan abin da shirmai da mata suke muku da laifin da yara suke muku wa tasfahu kuka kau da kai kuka juya baya wa tawfiru kuka yi gafar fa inna Allah ghafur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jinka mana ku yi wa mata yau kwa afuwa akan laifi da suke muku ku yi wa 'ya'yanku afuwa a kan laifin da suke muku sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya yi muku afuwa a ranar da kuke bukatar afuwa Allah subhanahu wata'ala amma ayar akwai bugu ka bije ta ka fasa wata baki yana wasa da ke ne irin wannan kalori a babu za ka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake can za ku duke su ku duke su garban gairu wa rahim zukan da bai fasa wata jiki ba to ban yi muke roƙo ya latar da mu duniya da bayan imam kurtubi dan albarka Allah mai rahama yake ta idan kada wannan aya akwai mas'aloli guda biyar masail guda biyar wanda ba abota ilimi suka tattauna dangane da aya malaki ta matsalar farko qawlu ta'ala fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu malik ta qala ibn abbas sabidan albarka sayyiduna Abdullahi ibn abbas allah ya jalla shi cewa nazalat hadhihi al-ayatu bil madinati fi awf ibn malik al-ashdari wannan aya ya ayi wannan amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum allah ya da wannan aya ne a garin madina dangane da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Auf ibnu Malik al-Ashja'i me ya faru yake cewa shakka ila nabi sallallahu alaihi wasallam jafa'a ahlihi wa walidi wannan sahabi dan albarka ya kai wa manzon Allah koke ya kai mai kara na jafa'in iyalin shi da kuma yaran shi wannan suna mai jafa'i suna mai abin da baya kamata a gida فنزلت ذاك في الله سوكت وأن آية ملك تذكر والنحاس هكا إمام والنحاس أنبتا ملك وحكاه الطبري عن عطاء ابن يسار إمام الطبري يا كيت لما مجانا ذا مالا عطاء لن يسار يكت نزل الثورة الثواب كلها بمكة سورة الثواب تاسو كدكا تاقر مكة, a illa haula ila ayat sai dai wayannan ayoyin ne kawai faɗin Allah ya ayyuhal na amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum nazarat fi aw fi ibn malik al-ashdari wannan ayoya sun sauka ne dangane da sabi dan albarka aw ibn malik al-ashdari kana za ahlin wa walad Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iyali da kuma yara wakana iza arada al-ghazwa ya kance idan yana so da je yaki mana an kira za a yi fita a je yaki to da ka sai iyalan su saka shi a gaba ba kawai idan sai su ta mai kuka za ka tabu kamar yanzu me yaka idan ka taba ka kace ka wa dai lura da warqu waraqquhu malaki da zai kance kashe mai jiki ya kasance zuciyar shi ke sanyi faƙaru ila manta tada'una ya kai babanmu wajen wada mu idan ka tafi fayarik ko sai ka ce zuciyar shi ke taushi ya yi tausayi su fayu ƙima sai ya zauna a gida ya ƙi tafiya wajen yanki da sai Allah saukar da wannan ayoyi da dubu da muntu to ya yi wanda zina amanu ya ku wanda ku imani da Allah inna min azwajikum kun sai lalle cikin wa auladikum cikin yayanku ma adu wallaku akwai abokan gaba a gare ku Sai ya za na ku yi Allah bayya ta yaya za su hana ku zuwa jihadi abin Allah subhanahu wata'ala yake saka mutane a aljanna ta sanadiyar malakta kullu abin madina duka wannan ayoyi sun sauka ne a garin madina fi aufi bin malik al-ashja'i dangane da wannan sahabi dan albarka au dan malik da shi wa baqiyatul ayat ila akhir sadr al haka karan ayoyi wanda su fastaqullaha mastaqatum wasma'u wati'u wa anfiqu khayran li anfusikum kuma dai sun sauka ne a garin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ملك جوار الترمذي عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية إمام الترمذي روي سورة ابن عباس wani mutum ya tambaye shi dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum iktafa ha'ula'i rijalun aslamu min ali makkah wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane wanda suka musulunta cikin mutanen garma wa aradu an ya'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma suna so za su bar garin maka su tafi wajen manzan Allah a Madina fa ba azwajun wa auladuhu da ka sai karance matayensu da ƴaƴansu suka a a kar ku tafi fa ba azwajun fa ba azwajun wa auladuhu an yad'u ila an ya'tu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai matayensu da su suka tafi wajen manzan Allah tsira da mutu Allah tabbata gare shi falamma atawun nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zo jan wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ra'awu an-nas qad faqahu da ka yadda ga mutane sun zama malamai sun iya bi ilimi a wajen wajen Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna zaune tare da iyalinsa a garin baka ba zo bukatar manzon Allah sun yi karatu ba hammu an yi aqibuhum da ka yi himma a kan su mutu hukuma yanzu duk wanda alkhairin da ake tawa wajen wajen Allah mu bar mun zauna a garin maka ba mu zo zama mazan Allah ba sai suna so da su yi wa iyalansu da yaran su kuma fa an zo Allah ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya da nabi muntu ya ayi wallazina amanu ya ku wanda ku mai da Allah inna min azwajikum lallai tabbas akwai wasu bangare cikin mata yanku ba dukkan su ba wa ku akwai wasu bangare cikin ku ba dukkan su ba aduwwan lakum abokan gaba ne a gare ku fahzaruhum dan haka ku kiyaye su kar su hana ku Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma'ana ta karshe da sahabi dan albarka ibnu abbas ya ambata akan wayannan mutane iyalansu ma'ana matayensu da kuma 'ya'yansu sun hana su su yi hijira su koma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo garin waje suka ga mutane sun yi abiri a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sai abu bar fara bakanta musu rai suka ce iyalan suka ja musu da aka sai suka so su yi wa iyalan za su uwa sai Allah su ba wa tsara yake ba su hakuri ba ka yi shi lamari na duniya yake lokacin da kake da ba ka yi abin da ya kamata lokacin da kake da iko kai karatu idan ka ce yanzu sau kai karatu za ka ta koyar ‘yan uwanka to za ka yi zauna ba kai karatun ba wanda ya je ya yi karatun da ya zai tarar da kai da ‘yan uwan naka duka kuna nan ba a da ya canja wani iya sai wanda suka mutu sai wanda suka yi farfara sai kawai sai kuma wanda suka yi kuriya jiki sai kuma wanda suka karbi za ka ne ta hanya ta neman karatu mutum ya bi ta da allah subhanahu wa ta'ala ya baka da lokaci kai kokari ka nemi karatu ka nemi sanin Allah ka nemi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san hakokin Allah da hakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san abin da ke wajibi na ka kuma yadda ba mai aka dare ke cewa yajibu alaihi an ba ala hududillah lalle wajibi ne akan mukallaf ma'ana baligi to ya kiyaye hakokin Allah subhanahu wa ta'ala malaka ce wannan hadisi ne hasan ingantacce kamar yadda imamu tirmidhi ya faɗa rahmatullahi alal jami malaka matsala ta bi qala al qadi abu bakr ibn al هذا يبين وجه العداوة ابن العربي الله بي رحمة يكتوى وانا هنا نومنا وانا فسكا وانا نقابا سكاني إيالي يارا دكما ما يكون فإن العدو لم يكن aduwan lizati idan ka duba 'ya'yanka da matayanka ai a karantar su ba abokan gaban ka bane a sani ba abokan gaban ka bane amma me yasa ta zama abokan gaban ka wa inna ma kana aduwan bi fili sun kasance abokan gaba ne saboda saboda bi aikin da suke aiki da suke aiki yana abokan gaba ta yara na ka zuwa na take sallah ta rasa na ka taimakawa addinin Allah ta rasa na ka zuwa jihadi da ɗaukar wa Allah da wata to da ka wani aiki ne na abokan ka malaka fa idza fa'ala zawj wal walad fi'ila azu adu kana aduwa idan ka ce mata da yara suka yi aikin abokan gaba da suka ce abokan gaba ولا minan أقبى من الحلولة بين الأرض وبين الطاعة sannan babu aikin da ya fi muni fiye da mata ko kuma yara su kange babanku tsakaninsu da yi wa Allah su bane mutane biya ya suka fi sun aikata haramu sannan baban a nan bai kamata ya mutu biyayya ba wafi sayi bukari hadisi ya fi sayi bukari da wajen sabi dan albarka abu wurera Allah ya jira ke cewa inna shaitan qa'ala li ibn adam fi tariq al iman shaitan ko da yaushe ya zauna wa dan adam ne a hanyar iman wannan da zaka yi wani ga shiga aljanna a Allah kiya ya yi shi a ai sai ya ta zuwa ya saura wutun daga wannan waje shi ba ya sauka imani ga shiga aljanna ya fito ya samu basawa a cikin wuta wanda za ta yi shi zama za ka dai annabu mai cewa lalle dan adam ya zauna yana ta dako wa ɗan adam a hanyar imani ba ƙara lau sai ya dinga ce wa ɗan adam a tu'mina yanzu da ka imani wa zara dinaka ka bar addininka wa dina abayika ka bar addinin ma mana wai jahiliya ke nan fa fa khalafa wuce ɗan adam ya saba wa zan fa'amana sai ya imani wani ɓangaren imani kenan tun da bangaren imani mai samu mai da mutum kayi ba za ka sai da kuma yin hijira sai ya ce mai sun maƙala a ala tsariƙin hijira mai sai shaidan ya zo ya zauna a hanyar hijira faƙalau sai duka ce mai imani a tuhajer wata turkmanaka wa alaka yanzu ke tafiya da kai da ka yi jira ka kowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar dukiyarka da iyalanka wa khalafahu fa hajar da ka sai dan adam ya saba mai yi jira. sun ba qala lahu ala tariqil jihad sannan shi zai ya kada zama a hanyar jihar. ya ƙara cewa dan adam a to jahida fa tuqtal fa taqtul nafsaka فتنكه نساؤك وتقسم ويقسم مالك yanzu kai raka yake jihadi ne a kashe ka sai ka ce a zo a hurmata matayenka sannan kuma a zo a raba dukiyarka fa qala fa sai dan adam ya saba mai fa jada sai yi jihadi fa qutila sai ya kasance aka kashe shi fa haqqa ala allah yi yadkhula al janna an yadkhula allah al janna zaka je ka ci hakki ne akan Allah ya sa shi a gidan aljanna to da ka shi ce dan sai kin yaki da shi kuma ki yake da shaidan masu sai zo ce miki mijin nan naki bai dade ba ya kamata a aika shi barzau ya tafi a cinye wannan dukiyar to a ranar zuwa Allah ba ki sani ba da yi hakuri zai mutu ba za da kin aika shi barzau ba ta sanadiyar aiki da yi hakuri lokacin da Allah ya bai zai mutu a wannan lokaci ya wuce wani ki dukiyar ki ta gada ta ki ta cinyewa sai ki ganin duniya ya kace karki mutu a wata karance shi zai kawo shi ziyara ki kaje shi bayan ki kaje shi a baki dukiya ki zama hajiya ba ki zama hajiya sannan kuma kudi zo ya kare Allah ya komi ki annazi'at mala'iku masu fuzgarai a fusgiran ki a kira ta yiwu kina na haura wala ko sai kika ce na haura wala ko ta kina da imani ki ta yiwu da bai rewa na kuma ki je kawai mala'iku su miki duka bayan haka bayan an yi hisabi malifu yana nan cikin wuta yana jiran ki kina ihu yana dariya yana cewa ku kara mata kaga akwai damuwa wakil to da haka ne dan ya dawo alƙawari wa Allah subhanahu ta'ala kan lallai ba dai ba dan adam ya imani ba ba ba dan adam ya imani ba to da ka musamman mata za ka gaishe nan yana kawo su ziyara sosai to da ka na shakka abin da zai kare kici da azoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kin tashi da safe kawo ma ki tashi da ki kwanta ki addu'a bismika allahumma amutu wa ahya ko da wannan aka yi shikenan a kwanta ko kuma ki karanta qul a tsohu Kula a a'udhu bil falaq to kira tsohu a hannayenki kula audu rabbin nasu sai ki samu duka jikin ki yi wa ƴaƴanki bismika allahumma mutu wa ahya ko ubangiji muke roƙo da ta da mu juna da rayuwa sannan yara a gida kuma a koyar da su idan aka tashi daga wasu mai ake cewa eh an tashi daga wasu mai ake cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur ko to Allah muke roƙo ya tada mu biyu na jiraya to da haka dai shedan ya yi alƙawarin zai halaka da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum da kan ce duk tsoron Allah ya koma karatu bayan ya yi karatu ya yi karatun to ubangiji da idilan Allah Allah subhanahu wataala zai kara mutum daga sharrin wannan bawan Allah shedan malam ta qulu shaytan yakunu bi wajhihi shedan yana zama wa ɗan adam ne akan hanyoyin alkhairi ta fuskoka guda biyu fuskan farko ya kura bil waswasa zaki ake algai sai zo cikin waswasi ya zike da kira taimaka wa asusun malayu na angonku Allah ya kiyaye karki haba to yanzu kina ganin yanzu wannan dubu ɗaya kika bari a ina ganin ya kai ya kai kikin gari ya dawo da ke da sallah musamman ana wani wata a lokacin ki bari kawai daga sai ana kiyaye alkhairi yanzu ke a goma ƙarshen za ki kashe kudin yar kirwa sai wata takalmi ba a yi dubu ɗaya da yake cika baban wani yi wani dubu uku kin gana sau takalmi dubu hudu mai kyawai to kin ga ya zo ya na ki aikin alkhairi za ka bayan kin mutu ki nadama in kin shiga aljanna idan wuce da kuma dama ta fi kowace nadama to ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira ya hana mu nadama ya kasance ya sa nadamar ta nami yana tashi alƙiyama nadama ce ta aljannan da muka shiga ta mana kadan. muna bukatar a ga darajar ba kai musamman to Allah muke rikoya ta dubu biyu da yau da haka dai hanya ta farko da ke wasu yake wannan yake zama wa dan adam akan hanya shi ne wasu wasu hanya ta biyu bi an yi mana alama yuridu min zalika zaut wal walad wasai ko kuma ya ce shi dan ya sa ka ba za ka dinga yi Allah bai yawa sai wanda ba ka take su. sai abin da yara ka suke su. za ka sai kasance su ta kawo da ke daga tafarkin Allah daga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi gaskiya sai alkur'an yake cewa wa na lahu qurana a zayyanu lahum ma bayna aydihim wa khadhum Allah ya tare ne mun ta da dan adam wasu abokanai cikin shedanu sai su dinga kawata mai ababai munana a gaba gare shi da baya gare shi da haka dai shedan kullum inda za ki kwanta ki karanta ayatul kursi shedan shi da wakil shi fara za ka shi shedan da wakil shi faɗi wanda kaga Allah ya mata shi faɗa ya faɗa wa Abu ya ka cewa lokacin da Abu Hurairah aka tara zakkan fita kai an tara zakkan fita kai za ka Abu Hurairah kawai sai ya tara ko sai ga wani dattijo ya zo yana sata kai yace to ne kawai yace to kai fa mazan Allah ne ya ba ni gai za ka tun da kai yanzu barawo ne kawai abu da rai da kai ka wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka yi haƙuri ya ce yana da bukata ne sosai amma bari ƙadawa bayan abu huraira ya koma sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke tambayin shi yake ya kai da wannan bakon da kai ke to ai ya ce ya tsanin bukata na shi mazan Allah ke ce mai ƙarya ne dawo maƙaryaci ne zai dawo rana ta biyu ƙara zuwa yana irin abinci da aka sa na musulmai na zakar da kai yake to yau baran zan ku da gani zan dauka kuma tsayin ka zo wajen maza wala sai da kai ƙara ka wajen ta ce kai hakuri ba zai ƙara dawowa ba rana ta uku da ya kawo shi ce to yau ba sai mu tafi ce to ai kai da ra'ayi ka saya don karantar da kai wani abu wani inda kana karanta wannan abu to ubangiji Allah zai raba ka daga sharri da ma'ana sharri kenan za ka kullum ka daga karanta ayatul kursi to lalle Allah kuma da dai rawa ka daga sharrin shedan haka ke ya fara sabi dan albarka za ka dai je fara manzo Allah kike sadaka ka wa ka abin da ya fara ka gaskiya ne amma shi makarici abin da ya fara gaskiya ne ayatul kursi tara menene tana kare mutum daga sharrin shedan amma shi asali shi? to kaga dai wannan ta nuna sabi dan albarka kaga yaro ilimi daga wajen wa daga wajen shi to da ka yin ko da mutum ya gaskiya abokan gaban kai idan ya fara gaskiya ka ɗauka mu gaskiya gaskiyar ba ta shi wacce ka karbi gaskiya da ya fara ka yi amfani da ita sai ta maka amfani to mun yi muke roƙo yana ta da mutuna da lahira ga shi ka iyaye mata rika addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rashin saka kaya wanda suke na arna to tabbata ka je kasance ya kiyaye ku daga shaidanu musamman daga shaidanu suna kawo kiyaye mata ziyara malaka wa fi hikmati isa alayhi salam imam kutuba yake tare cikin maganganun annabi isa alayhi salam yake cewa man ittakhadha ahlan wa malan wa waladan kana lid abdar. da mutumin da ya matsayi ya riki iyalin shi da dukiyar da Allah ya bai shi da yaran da Allah ya bai shi ya ruke su a matsayin wai ababe da rasu ya da shi yau da wannan bawon duniya ne bawon duniya ne ba bawon Allah ba bawon duniya ba bawon Allah ya ce komi don Allah subhanahu wa ta'ala kaga yana ambata su annabawan shi akan bayi ne تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل sai wannan ya nuna kenan wuce kan ce to ubangiji muke roƙo ya rasu da mu duniya da rayuwa za ka annabi ta kita da mutum da iyali da dukiya da yara ta wani akan ce dan duniya ma'ana bawan duniya ma ta wa fi sahih wa fi sahih al hadith bayanu adna min dhalik da ka cikin hadisi akwai bayanin halin bawa annabi mai ke cewa sa'ida sa'isa ba abdud dinar sa'isa abdul dirham باون ديناري يا لك باون درامي يا لك باون نيرا يا لك باون دلا يا لك إن جان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الخميصة باون كايا يا لك باون كايا يا لك إن جان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي وانا كاي كاي kayan wannan kayan wannan shaddar ba dubu da ribu dubu ɗari da hamsin ya ta sai ina lillahi wa inna ilaihi waje. kaga akwai nawa ko da matar da karke da wata halakar da kewa? ba yanzu kana da kuɗi yanzu ai lardin dubu ɗari da ka siya mata wala da ta halakar da ke. siya mata kayan da babu yawo ba fallasa irin nata sauran kudin ka taimaka wa bayan Allah ka ga wata irin aljanna Allah zai baka da kai da su da kai da su ita ba ka ce taimaka wata wajen yi Allah biyayya amma idan ta halaka ta kai ita wata Allah ke cewa bawan kaya ya halaka ta isa ba ba abdul khatifa bawan barhuna da ganuwan gado sun halaka ke wannan zanin gadon ya kamata mu saka na dubu ɗari biyu na dubu ɗari uku wai duka ne zan ce kawai ta ƙarya a mutu a bar su a duniya idan mutum bai ba Allah ba je wajen Allah ya da kuke to Allah muke roƙo ya tsare mu ta isa wanta ka sa manzo Allah ke cewa ta isa wallahi ya halaka wanta ka sa sannan kuma ya tabe Allah muke roƙo kana wani tabe wa shi ka faran taqasha manzo Allah ke cewa idan ya kasance kaya ta soke shi kaya ta soke shi to kar ta fitar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan addu'o'i ne daga wajen annabi muhammadu muhammad ya da wuce allah su mata gai shi ke cewa wala sana'ata a'zam min ibarati dinari wa dirham babu abin da ya fi kaskanci ya fi girma da kaskanci shine fiye da mutum kasance ya sabotan naira dukiya kana tsare ta kai yanzu dai yanzu wannan dukiyar da allah akwai mai garin nan kuwa ba sai mai gari a wajen motocin ba to gaskiya dai wannan yana duba cikin dare ko sai ta yaje yana duba wajen motoci to kaga babu nutsuwa a wannan dukiya ya zama wannan dukiya malaka ta wala himmatul akhasu akhas min himmatin tatabi'u bi sawji wala babu himmat da ta fi zama karamar himma fiye da himma da kodayaushe shi jira mutum shi ne kan ce sababbin kaya a saka wancan a tsira wancan a sa wancan babu laifi ba ba ana rufa wani Allah maka ne ba wani a ranka dukun dukun a maza Allah ke cewa inna Allah subhanahu wa ta'ala idza an'ama ala 'abdin yuridu an yara athara ni'amihi Allah na ko dan yabo ni ba ya ga tasiri ma dake amma tasiri ba shi da ke ta albazaranci ba ba ka ce ba ka gijeyu ba ka aikin aljanna ba ka tona bowal ba ka gyara wuta da hanyar da za su ji daɗi ka je kawai hannun a su kayan turkwa ke da allah ba in kai nan mai ka tuka ta shi yi mu da ma aikin mu namu baka lalawa sai da mutai A yi Allah ta wala Allah sa da alkai mutai mu kana jin daɗi ba nan Allah ka kake yi ka nan mun halaka da kai amma kai dan Allah to nan mutum zai ji daɗi a gidan duniya a duniya mutane ta yabe ka a Allah ya yabe ka ya sa ka a can saman aljanna kana can sama talakawan ka ba Allah idan baka ba Allah wato kana can wuta can kasan kasa Allah sani malaka matsala ta kwaci wani aya kama anna rajula yakunu lahu waladuhu wa zawjuhu aduwan كذلك المرأة يكون لها زوجها ولدها عدوا بهذا المعنى بعينه ما يجب كما يدن النمج يائن دماتا سكي كثن سيا وكون أبا قريش to haka ke ma majiki ne ka ce baya bin Allah ya kan sai dan duniya ba dan lahira ba to haka ke wani kace auke ka ba gare ki ke kina kokarin bin Allah ki ko yana kokarin sai an wata ya za ka yanzu ya kawata ki take wa dukiyar nan wata ya ya wata ya a duniya a cikin wuta mala'iku kuma su wata ya da shi to Allah ya sani za ka ne kamar yadda namiji ya kanta a aukan gaba kamar yadda mata sai ya suka kasance a wukan gaba ga babansu haka ita ma mutum ta yi wani lokaci kan ce mijin ne da 'ya'yan da suka kasance a wukan gaba a gare ta to da ka sai kasance duka bangare biyun a kiyaye shi ya miki umarni da bin Allah ke ma ki mai umarni da bin Allah 'ya'yan nan kuma su umarni da bin Allah su ba su wa iyayen umarni da bin Allah sun ga iyayen sun kauce suke kai baba da mama fa wannan abu ba yi wa Allah biyayya bane ai abu kaza shine yau Allah subhanahu wataala biya to kaga da wannan yara Allah ya musu albarka abu na hudu malik ta qawlu ta'ala fa Allah subhanahu wataala fahdharuhum ma'ana wa ala anfusikum ku kiyaye to kanu fal hadru ala an-nafs yakunu bi wajhi mana wuce ya kasance ya kiyaye kanshi wannan bala'i zai gaci ta fuska biyu ne imma ne dolarin filmin imma Allah ta ce ku kiyaye iyalinku saboda rasu da ku ta bangaren jikunan wa in ma li dararin fi ko kuma kace da su da ku ne ta bangaren addini wa darawul badan yata'allaqu bid duniya. amma cuta ta jiki wanda ta sauki wannan kawai tara ta yi da duniya ne in a duniya ne da sauki wa darar dini ya ta'allaku bil akhirah amma cuta na dini wani ya shafi lahira ne ba. fa zaka fasa Allah subhanahu wa ta'ala min zalika wa anzarahu Da ka ta Allah ta raja kullu duka wani mai imani akan da iyalin nan da yaran nan ai kokari a hada su akan tabba na gari kada kasance ya kasance kuma ya halakar da ku kar yaro ya kasance wa da kunya ya ganin mutuncin kowa a unguwa ya je ya zagi mutane a unguwa ya dawo gida ki daure mai gidi ki ce duk wanda ya maka kamai ni na tsaya maka a ai ko ina nan take maka ko kira ki take mai a duniya to a gaban mala'iku dan Allah ki je ki take mai a can wala ta ki da idan suka taku ɗaya kawai harara ɗaya wallahi sai ki narki to bangi muke roƙo yana ta da mu duniya da lahira sannan kuma lalle iyaye su gane ƴaƴan da fa amana ce sannan kuma Allah ne tambaye su kan wannan amana da Allah ya ba su matsala ta biyar wata ta ƙarshe dangane da wannan aya malaka ta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'fu idan kuka yi afuwa watasfahu kuka juya fuska ba ana nufin waisi abin da yake ba da kyau ba ku juya fuska a su maka abin da yake laifi ka ɗara wuta suwaka amma akwai lokacin da ya kawata ɗan buge su a musu ladabi wata firu na kuka yi gafara fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah fa tara bai gama mai jinkai da ta allah a wannan aya na umarni mu ne da mai afuwa amma ba abubuwa tana da kankana don ya dan bugu su a hanyar gaske na wannan a dan bige shi ya kanci bugu da bane fasa bayan shi bane kanci a mai da dai a dan zane shi da gudana rawar tsawari an kirmata fi tsauri ta ala ya ayi wanda zai na'amuru inda min azuwa ji kuma a kuma a duwan lakon fahabaru tsawari ya rawaito da wani ikirma yake cewa kada rajin da yiri an yi a cikin nabiya sallallahu alaihi wasallam mutum da yake so ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi ilimi na'am fa yaqul law alu sai iyalan su ce bai aina tazhabu ina la ka tafi wa tad'u la ka barmu fa idza aslama wa faqaha idan wannan mutum ya je wasanta a gaban manzon Allah ya je ebo ilimi daga wajen manzon Allah yake cewa da arji'anna ila alladhina kanu yanhauna an hadha al-amr da ka baya sanar da shi wajen manzon Allah duk wata yake da wajen manzon Allah ya je ya musulunta ya yabo ilimi bayan ya yabo ilimi za ka sai to zai kuma wajen iyalai shi ya je ya ja kunnen su ya je ya ja kunnen sa kan wani abu mai shi ne allah sau da rage ce musu akar ku yaka tun da kun zo kun musulunta kun iya bi ilimi a wajen manzon allah sallallahu sallam ku kun musu afuwa ku kawo da fuska kun musu gafara lallai allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jin kai ko ban yi miki ruwa yana ta tafi duniya da lahira ubangi muke roƙo kar iyalanmu da 'ya'yanmu su hana mu bin Allah da mu tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله كافهم يا دعاء يوم رمضان 20 ذاك درن يوم yana cikin dare na 21 wanda shi daren wutiri sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunna mu ya kwaitar da mu wajen wannan dare na 21 wannan yana cikin wutiri kan mutum ya wasa da shi musamman ya ga cika mu dare ya shiga ya ga duk aiki alkhairi a yi sannan bayan daren ya shiga sallan magariba a yi ta a cikin jami ya shi aiki alkhairi a yi sallan sarawi a yi sallan isha'i sannan kuma sai sauran karatun alkur'ani da ambata Allah subhanahu wa ta'ala mutum zai fada cikin wannan sannan ko bayan Allah sai dare yana farawa ne daga faduwar rana amma ko ƙarshe dare yana da alkai sosai ko da Allah su ba tara yana kasowa wani lokaci da haka ne mutum ya tashi ya ambata Allah su ba tara ya kasa alkurani ya roƙi alkhairin duniya da lahira ya roƙa kasar shi albarka ya roƙa kasar shi shugabanni na gari ya roƙa kasar shi Allah subhanahu wataala ya zo da kasar lafiya to zaman lafiya shi ne kasar ta zauna lafiya idan kasar ta kai babu lafiya wadanda ya kalli kowa da tashi zai kai ce kowa mai zantuwa to mun ji muke rubuta ta damu juna da bayira ya ba mu ikon aikata alkhaira ta wannan kwanaki da rabuwar suka rage Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأسع أمتنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واستغاثك يا العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمستغني إماما اللهم أتنا أخوتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لكل وطن المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وبذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم الأموات اللهم إنك عفو تهب الغفار اللهم إنك عفو تهب الغفار اللهم انك عفو تهب العظماء عنا اللهم انك عفو تهب العظماء عنا اللهم انك عفو تهب العظماء عنا اللهم تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا اللهم اجعلنا من متقائك من النار في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من متقائك من النار في هذا الشهر المبارك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقربنا عندك واستستمعني وتوارينا عندك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العالي العظيم واخر دعوانا